العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما ليتي فصل الحالة الثالثة أن تكون الحرب سجالا ودولا بين الجندين فتارة له وتارة عليه وتكثر نوبات الانتصار وتقل وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا yace alhalatu Salisa yanayi na uku a baya can ya faɗi yanayi na farko shine lokacin da ko kuma yanayin da mumini ko mumine za su yi nasara akan shedan su ci galaba a kansa su ƙibin soye-soyen zukatansu su zaɓi abin da Allah da manzansa suke so waɗannan su ne masu samun nasara su ne waɗanda suka yi galaba su ne waɗanda suke mataki na ƙololuwa sai hala ta biyu yanayi na biyu yanayin waɗanda su kuma za su sallama kansu ga shaidan za su bi soye-soyen zuciyarsu zukatansu za su yi abin da shaidaninsu suke so wadda ita ce hala ta biyu su ne wanda muka ga magana a kansu sai hala ta uku yanayi na uku su ne an ta kuna alharbu sijalan wa duwalan juddai ya zanto yaƙi a tsakaninsu yau gare ka gobe ga ɗan'uwanka yau gare ka wato yau su ci nasara gobe kuma shaidan ya ci nasara a kansu wato suna fafatawa da shi yau ya yi nasara a kansu gobe su yi nasara a kansu fataratan lahu wani lokaci shi ya yi nasara wataratan alaihi wani lokaci kuma su yi nasara a kansa wa taksuru naubatul intisaru wa taqil wani lokaci ya zanto zagayar nasarar a wannan bangaren tafi yawa wani lokaci kuma a wannan bangaren tafi yawa wani lokaci a wannan ɓangaren kaɗan, wani lokaci a wancan ɓangaren kaɗan. wa halu aktharil mu'minin wannan shine halin yawancin mu'minai allazina khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a wanda suka gauraya ayyuka masu kyau da ayyuka marasa kyau wato wannan sune kashi na uku waɗanda yaƙi tsakaninsu da shaidanu yaƙi ne yau su yi nasara gobe kuma shaidanu su yi nasara a kansu wani lokaci su daɗe suna cin nasara a kan shaidan wani lokaci shaidan ya daɗe yana cin nasara a kansu wato babu wani yanayi guda ɗaya kamar yanayin farko na waɗanda suke cin nasara a kan shaidan sautari waɗanda sautari su suke nasara a kansa in ma zai yi nasara a kansu ɗan kaɗan ne amma sau tari suke nasara a kansa ko yanayi na biyu waɗanda su kuma gaba ɗaya sun sallama ko dai sau tari shi yake nasara a kansu ko kuma sun sallama wa ɗan gaba ɗaya kawunansu su ne kashi na biyu kashi na uku kuma su ne waɗanda suke wato suke raba da raba rabi da rabi tsakaninsu da da shaidan wani lokaci shaidan yi nasara wani lokaci su yi nasara wani lokaci ya daɗe yana yin nasara wani lokaci kuma su daɗe suna yin nasara a kansa waɗannan su ne yawancin muminai waɗanda suka gauraya ayyukansu masu kyau da waɗanda ba su da kyau wa akharuna khalatu amalan salihan wa ya an asallahu an yatuba alaihim وتكون الحال يوم القيامة موازنة لهذه الأحوال الثلاثة سواء بسواء to haka a ranar alkiyama abinda zai kasance tsakanin waɗannan mutane guda biyu waɗannan ɓangarori guda uku zai zama wato awo ne tsakaninsu gaba da yadda aka auna su wanda suke a nan daidai wa daida haka za su kasance a can ma lahira daidai wa daida waɗanda suka bi Allah subhanahu wata'ala tsotsar suka yi nasara akan iblis bai samu dama akan su ba ko ‘yar damar da ya samu a kansu ‘yan kaɗanci su suka fi samun dama a kansu a cikin rayuwarsu waɗanda su tafi aljanna kai tsaye ba tare da sun yi ratse ba waɗanda kuma suka sallama kansu ga shaidan ko dai gaba ɗaya suka miƙa wuya suka bi shi suka kafircewa Allah da manzansa ko kuma mafi yawancin rayuwarsu sun ba da ita ga shaidanu ayyukansu munana suka suka fi yawa waɗanda su tafi su tafi wuta ko kuma waɗanda suke khalatu amalan wa akhara sayya su kuma waɗannan su tafi su tafi su tafi wuta daga ba su dawo aljanna shi da yake cewa fa minan nasi man yadkhulu aljannata wa la yadkhulu an-nar daga cikin mutane akwai wanda za su shiga aljanna ba su shiga wuta ba su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa suka bi Allah ya zanto ayyukansu na lada sun gire jaye ayyukansu na kirki sun gire jaye annabawa da manzanni da mabiyansu waɗanda su za su tafi aljanna fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun saka wanda suka yi aiki aikin su yayin rinjaye a ma'auni to waɗannan sun yi rinjaye akan shaidan a nan duniya saboda haka za su tafi aljanna kai tsaye ba za su shiga wuta ba babu ratsi wa man yadkhulu wa minhum man yadkhulu an-nar wa la yadkhulu janna akwai kuma wanda zai shiga wuta ba shiga aljanna su da waɗanda gaba ɗaya suka sallama kansu ga shedan <clears throat> suka kafirce Allah da manzansa to wanda gaba ɗaya za su tafi su yi rayuwarsu tare da shedan a cikin wuta babu maganar fitowa daga wuta khalidina fiha abadan za su zauna ciki har abada wa minhu man yadkhulu an-nar thumma yadkhulu al-janna sai kuma kashi na uku wanda zai shiga wuta sannan idan shiga aljanna sune allazina khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a sai yi kyawawan ayyuka ko kuma akalla suna da imani amma imanin su bai hana su aikata laifuka ba to waɗannan gwargwadon laifukan su za su yi zaman wuta na gwargwadon laifukan su Allah ya wanke su ya ainihin kawar musu da wannan dattin na zunubai da suka yi sannan daga baya a dawo da su a sake musu wata rayuwa ta musamman wata halitta ta musamman kuma a sasu aljanna da ɗaya aljanna <clears throat> waɗanda 'yan aljanna suke kiransu yun, wato 'yan jahannama waɗanda suka yi wa hijira <clears throat> daga jahannama suka shigo aljanna to waɗannan su ne waɗanda ayyukansu marasa kyau suka yi rinjaye wanda ayyukansu marasa kyau suka yi rinjaye to haka su za su shiga wuta gwargwadon ayyukansu marasa kyau su fito su shiga su shiga aljanna daga baya wa hadhihi al-ahwalu ath-thalatha hiya ahwalu an-nas fi sihhati wal-marad to waɗannan yanayi guda uku shine yanayin mutane dangane da lafiya da rashin lafiya yadda mutane suke dangane da lafiyarsu da rashin lafiyarsu faminan nasi man tuqawimu quwwatuhu da'ahu fataqharuhu wa yakunu sultanu liquwa daga cikin mutane akwai wanda sa garkuwar jikinsa take fafatawa da cutar da ta shiga jikinsa ta murkushe wannan cutar fa yakunu sultanu idan to iko yana ga wannan garkuwar jikin tashi ko wanda cuta ta shige shi garkuwar jikinsa tana da ƙarfi ta fafata da wannan cutar da ta shige shi ta kuma murkushe wannan cutar sai ga zanto wannan garkuwar jikin nasa ta yi nasara sauraka cutar ba za ta cutar da shi ba wa minhum man yaqharu da'uhu quwwatahu wa yakunu sultan lidda akwai kuma wanda cutar za ta fi karfin garkuwar jikinsa saboda haka ya zanto ta wannan cutar ita ke da iko a kansa saboda haka <clears throat> sai ya zanto mara lafiya wa minhum man alharbu bayna da'ihi wa quwwatihi nuwaban akwai kuma wanda yaki tsakanin cuta da garkuwar jikinsa suke zagaye zagaye yau wannan garkuwar jiki ta yi nasara ta murkushe shi lafiyar ka gan lafiya <clears throat> yana kazar-kazar gobe kuma cutar ta fi ƙarfinsa ka gan shi kwanci saboda haka yau da lafiya gobe ba lafiya yau da lafiya gobe ba lafiya to shi wannan yanayi na uku wanda yau shi dai yayi nasara a kansa gobe yayi nasara akan shi dan yau shekara haka kamar wanda yake gashi nan dai yana laulayi yau lafiya gobe ba lafiya yau lafiya gobe ba lafiya fa huwa mutaraddidun bayna sihhati wal marad yana kai kawo tsakanin lafiya da rashin lafiya na'am <coughs> <coughs> ومن الناس من يصبر بجهد ومشقة ومنهم من يصبر بأدنى حمل على النفس ومثال الأول كرجل سارع رجلا شديدا فلا يقهره إلا بتعب ومشقة والثاني كمن سارع رجلا ضعيفا فإنه يسرعه بغير مشقة فهكذا تكون المسارعة بين جنود الرحمن وجنود الشيطان ومن سرع جند الشيطان سرع الشيطان قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقي رجل من الإنس رجلا من الجن فسارعه الإنسي إنسي فسارعه الإنسي فقال ما لي أراك ذليلا فقال إني من بينهم لذليل فقالوا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من ترونه غير عمر وقال بعض الصحابة إن المؤمن ينذي شيطانه كما ينذي أحدكم بئره في السفر وذكر ابن عبد الدنيا عن بعد السلف أن الشيطان الذي شيطان فقال ما لي أراك شقيتا فقال إني مع رجل إن أكل ذكر اسم الله فلا أكل معه وإن شرب ذكر اسم الله فلا أشرب معه وإن دخل بيته ذكر اسم الله فأبيت خارج الدار فقال لكني مع رجل إن أكل لم يسم الله فأكل أنا وهو جميعا وإن شرب لم يسم الله فأشرب معه وإن دخل داره لم يسم الله فأدخل معه وإن جامع امرأته لم يسم الله فأجامعها معه فمن اعتاد الصبر هابه عدوه ومن عز عليه السبب فيه عدوه وأوشك أن ينال منه برقا نعم ما لقيت فصل ومن الشيطان من يسبر بجهد عفوا ومن الناس من يسبر بجهد ومشقة ومنهم من يسبر بأدنى حمل على النفس a nan a wannan fasili malam yana maganar yadda mutane suke ƙarfin wato haƙurinsu da juriyarsu ba yanayi ɗaya suke ba wani yana da ƙarfin haƙuri wani yana da raunin haƙuri ya ce daga cikin mutane akwai wanda kafin ya yi haƙuri sai ya wahala sai ya wahalar da kansa ya danna zuciyarsa sannan ka ga ya haƙuri haƙuri yana masa wahala wa minhum man yasbiru bi adna hamlin ala nafs wani kuma a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zai fi ƙarfinsa zai fi ƙarfin zuciyarsa ya haƙuri ba tare da wahala ba wannan haka mutane suke wani yana da ƙarfin zuciya ta juriya da haƙuri duk girman abu da an kwantar masa da hankali an shi sai kaga hankalinsa ya kwanta sai kaga ya nutsu sai ga zuciyarsa ta yi sanyi saboda ka haƙuri baya masa wahala saboda da ƙarfin zuciyar da yake iya jure abubuwa in su zo masa zuciyarsa kamar dutse take abin ba abin da yake launa ta cikin sauƙi wani kuma ɗan abu kaɗan sai ta hankalinsa a yi talallashinsa amma ina wa lokaci kamar ma ana ƙara tunzira shi ana ƙara lashinsa yana ƙara fashewa da kuka ana lashinsa yana ƙara ihu sai ga kamar ya haƙura sai ga kuma ya ƙara yunƙurwa sai an shafa ma kwana da kwanaki sai ya kamar ya manta sai ka zo ka same shi ya jangabe menene abin da na tuna a ba da Allah ba <laughs> an gaba maganar dan ba a ce kai hakuri ba wallahi da sanda na tuno shi inji abin yana min wani makaki a to kai hakuri saboda a dade ana fama da shi kafin a samu zuciyarsa ta yi laushi hankalinsa ya kwanta malace wa misalul awwal misalin na farko mai juriya mai hakuri mai danna zuciyarsa da wuri ka rajulun sara a rajulun shadidan fala ya wato wanda yake mai wahalar haƙuri wanda da wahala sai an sha wahala kafin ya haƙuri ya ce ka rajulin sara a rajulan shadidan fala ya ƙaharuhu illa bi ta'abin wa mashakka kamar mutumin da zai yi kokawa da wani ƙarfa ne wanda ba zai iya kai shi ƙasa ba sai ya wahala to shi ne wanda yake da wahalar haƙuri in abu ya zo masa kamar an haɗa shi ne da kokawa da wani ƙarfan mutum wanda kafin ya kai shi ƙasa sai ya sha wahala wasani shi ko mai saukin kai mai saukin mai saurin hakuri ka rajulin kaman sara a rajulan da'ifan fa innahu yasra'uhu bi ghairi mashaqqa kamar wanda ya shiga kokawa ne da wani dan laboban mutum marar marar karfi wanda ba zai kai shi ƙasa ba tare da wahala ba to haka mutane suke wani yana da ƙarfin hakuri da haka dandanan za ga ya yi nasara a kan wani abin da zai tunkare shi ko kuma abin da zai tunkara wani kuma sai ka ga cewa ya sha wahala kafin ya yi nasara wajen danna zuciyarsa kan abin da ya taso masa ko ya auka masa ko kuma abin da zai tunkara wanda yake da wuyar sha'ani fa haka za ta kunu musara'atu bayna junudin rahman wa junudin shaitan haka kokawa take kasancewa tsakanin rundunonin Allah bai rahama da rundunonin shaidan wa man sara'a junda shaytani sara'a shaytan wanda duk ya kayar da rundunar shaidan ya kayar da shaidan kansa ka wannan fafatawar da wannan kokawar ita ce kowa yake yi da shaidaninsa in yayi nasara ya kayar da shaidaninsa to ya kayar da shaidan gaba daya in kuma shaidan yayi nasara ya kayar da shi to ya kayar da shi <coughs> قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الله يقرأ يداد شي لقي رجل من الإنس رجلا من الجن wani mutum wani mutum ya hadu da wani aljan fasara'ahu al-insi fasara'ahu al-insi ko sai ko kawa da shi wato yake kokawa da nan aljani sai wannan mutum ya kayar da wannan aljani ƙasa faƙala sai ya ce mali a raka za'ilan ya na ganka ba ka da ƙarfi wato shi mutumin ya ce wa aljanin ya na ganka ba ka da ƙarfi ya na ganka ɗan tsamurmuri haka faƙala in ne min bainihim lazale ni fa a cikinsu ƙarfa ne wato cikakken eh, aljani ne ƙarfa faƙalu sai suka ce huwa umar Abdul al-khattab radiyallahu anhu mai kokawar da janin shine umar faƙala sai ibn mas'ud ya ce man tarawnahu ghayra umar wa kuke zato ba umar ba wannan asar din na abdullahi dan mas'ud an rawaito shi ta hanyoyi kamar uku akwai ta hanyar al sha'abi wanda darimi da ibnu asakir da tabarani da abu ubaid a cikin garibul hadith da littafin sa fadailul qur'an sun ruwaito hadisin ta hanyar amir ibn shurahil sha'bi shi kuma daga abdullahi dan mas'ud sha'bi bai hadu da abdullahi dan mas'ud ba bai ji wani abu a wajensa ba saboda haka akwai abinda malaman hadisi suke kira al-inqita akwai datsewar isnadi tsakanin sha'abi da ya ruwaito asar ɗin daga ibn mas'ud da shi amma an ruwaito shi ta wasu hanyoyi biyu har ila yau ah, ibnu abid a cikin littafinsa makaidu shaitan da kuma ibnu asakir a cikin littafinsa tarihu eh, dimash da kuma abu nu'aym a cikin dala'ilin nubuwa surwaci wannan asar din daga asim abin najud shi kuma daga zirr ibn haka da ibnu asakir ya fitar da shi da ta wata hanyar ta hanyar Abdulmalik ibn daga zirr ibn daga ibnu mas'ud wannan sanadi ne muttasil kaga anan ya samu mutaba'a daya sannan har ila yau at-tabarani a cikin al mujamul kabir ya sake fitar da shi wannan asar din daga Asim ibn eh, Abin Najud daga Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama daga Abdullahi dan Mas'ud saboda in ka hada waɗannan hanyoyi guda uku zai zama eh, asar ne hasan zai zama hasan bi majmu'i turqihi yadda yake a cikin sunan darimi riwayar sha'abi cewa Abdullahi dan Mas'ud yana cewa laqiya rajulun min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rajulun min aljinni wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya hadu da wani mutum ya haɗu da wani aljani fasara'ahu sai yayi kokawa da wannan aljanin fasara'ahu al-insiyu sai shi mutumin ya kayar da aljanin fa faqala lahu al-insi sai shi mutumin bayan ya kada aljanin sai ya ce araka za'ilan shikhitan na ganka ba ka da wato ba ka da wato dan tsamurmuri mara mara jiki duk ka ka ka tsefe ka anna zira'aika zira'a kalbin kamar kafafunka kamar kamar na kare faka zalika antum ma'sharal jinni haka ku aljanu kuke haka halittar ku take am anta min bainihim kazalika ko kai ne a haka Ba ka da wani jiki dan tsaburburi qala la wallahi yace a wallahi innani min bainihim la zale ni mutun ne wanda yake cikakke wato ni halitta ce wacce take mai karfi walakin awid nisaniya sai dai ina son ka sake kwarawa da ni ta biyu mu sake kokawa fa in sara'tani allamtuka shay'an yanfa'uk idan ka kayar da ni zan koya maka wani abu da zai amfanar da kai qala na'am yace to na yadda mu sake bugawa fa'awadahu su sake karawa da shi suka fafata ya kuma ka da shi fasara'ahu ya ka da shi fa qala lahu sai shi shedanin sai ce da shi A ataqra'u Allahu la ilaha illa huwa al shin kana karanta wannan aya ayatul kursi Ƙala na'am ya ce kwarai ina karanta ta mana Ƙala fa innaka la taqra'uha fi baitin illa kharaja minhu ash-shaytan duk gidan da za ka karanta wannan to shaidan zai fita ba zai samu gurin zama ba lahu khabajun ka khabajil himar yana tusa kamar jaki malayi da kulhu hatta yusbih ba zai sake shigowa ba har garin Allah ya waye an san wannan ya tabbata hadisin Abu Huraira cewa duk wanda zai karanta ayatul kursi da daddare to babu wani shaidani da zai kusanci da zai kusanci gidansa <clears throat> ibn al-qayyim ya kawo wannan asar din dan ya nuna cewa daga cikin mutane akwai wanda cikin sauki yake cin nasara akan ne mun sani sayyidina umar yana da wata falala <clears throat> da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ta yadda za a yi iblis wato shaidan ya biyo hanya umar ya biyo wannan hanya sai shaidan ya sake hanya da suka haɗu sai shi shari'a sake hanya wannan <clears throat> ya tabbata daga cikin Faza'il umar ma ra'aka Iblis, wa eh, ma ra'aka shaytanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira ba shi shaytani da zai ga kabiyo hanya sai ya sake hanya duk ba za ya dako hada hanya da shi ba saboda shiddatu umar hatta ala shayatin har shaydanu har shaydanu annabi ya faɗi wannan da lokacin da yana zaune wasu <clears throat> yara 'yan mata suna 'yan waƙe su haka sai na abubakar ya zo ba su daina ba sai na umar yana zuwa duk suka gudu shi da annabi ke cewa haka kake duk inda shaidani wato shaidanin mutum da aljan ba sa iya zama tare da kai to saboda akwai waɗanda cikin sauƙi suke gallabar wato dukkan wani makirci da wani kaidi na shaidan da zai shirya musu za su dauna zuciyarsu kuma su yi nasara a kansu cikin sauki akwai waɗanda kuma sai sun wahala shi ne ce wa ƙala su sahaba wani daga cikin sahabbai <clears throat> yana cewa al mu'mina yunzi shaitanahu!" mu'mini yana ramar da shaidaninsa kama a halukun ba'irahu fi safari kamar yadda ɗayanku yake ramar da raƙumansa a halin tafiya wannan a nan ibn al ya kashi cewa maganar wani sahabi ce amma yadda abin yake kamar yadda yake cikin musnad imam ahmad riwaya ce daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma riwayar isnadin ta bai inganta ba akwai abdullahi ibn lahi'a a cikin sanadinta saboda ka an ruwaito wannan ne marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai inganta ba abinda da yake cewa mumini yana ramar da shaidaninsa wato wajen fafata wanda suke yi da shaidan shaidaninsa yana ramewa kullum cikin wahala yake saboda baya samun yadda yake so baya samun nasarar da yake so sai wahala ce kawai take take samun sa a cikin fafatawarsa da mumini <coughs> kamar yadda ɗayan ku in yana tafiya a halin tafiya raƙumin sai yakan ya rami saboda wahalar tafiya da kuma rasin samun isasshen hutu to haka nan shi ma mumini yake tare da shaidaninsa sa yana ramar da shi kamar yadda matafi yake ramar da raƙumin saboda doguwar tafiya da rashin hutu wa zakara ibnu abi dunya an ba'd as-salafi ibnu abi dunya ya kawo daga abubakar ibnu abi dunya ya kawo daga wani daga cikin magabata yana cewa da shaytana laqiya shaytanan wani shaydani ya hadu da wani shaydani dan uwansa faqala sai shaydan daya sai ya ce wa dan uwansa shaydani mali araka shakhitan ya naganka duk karame ya naganka duk karame ka tsumulmule ka zama wani irin ka zama wani iri haka Faƙala sai ya ce da shi inni a rajulin ni ina tare da wani mutum ne wato wanda aka hada ni da shi mutum ne in akala zakara smallah sanda zai ci abinci sai ya bismillah fala akulu ma'ahu don haka ba zan samu mu ci tare ba sau aka cinye kayansa shi kadai ina gani wa in shariba in yazo zai sha ruwansa zakara smallah nan ma sai ya bismillah fala ashrabu ma'ahu ba zan iya sha tare da shi ba sai ya sha abinsa ya ajiye ko ya shanye ina kallo ba ni da rabo wa inda khala baitahu zakara smallah in yazo shiga gidansa nan ma ya bismillah haka in ka samu kasa samun shiga gidan tare da shi fa abitu kharijan dari in kwana wajen gida sauraka in kwana a waje sauraka ban samu abinci ba ban samu abin sha ba ban samu wurin kwana ba ai kaga dole a rami dole ya rami ya zama dan tsaburburi ce <laughs> a daga wani duk ka zama haka yace kai ai na hadu da wani wani mutum ne malam shi komai sai ya faɗi sunan Allah wadda ka ba ni da rabo a komai na shi to shi ɗayan alama wato ɓulɓul yake ya ƙushi shi yasa yake ba baki da uwarsa kai ya aka yi baka ba sai shi bannan ɓulɓul din sai ce da shi lakin ni ma a rajulin in akala san yusammillah ni dai na yi sa'a nawa mutumin da ya zo cin abinci garam haka yake cin kayan shi ba ya bismillah fa akulu ana wa huwa jami'an ni da shi mu haɗu bici ka san kuwa sai ya fi ka samun rabon abincin wa in shariba in yazo shan abin shan salam Ba baya fadar sunan Allah fa ashrabu ma ra'ahu ni ma sai mu sha tare wa in dakhala darahu in yazo shiga gidansa lam yusammillah fa adkhulu ma'ahu baya bismillah sai ni ma mu shige tare kwanta in kwanta wa in jama'a imra'atahu lam yusammi Allah in yazo tara da matarsa ma baya fadar sunan Allah fa ujami'aha ma'ahu bi tarayya da shi wannan kissa Abdurrazzaq ya fitar da ita a cikin al-Musannaf da Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir da Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman daga maganar Abdullahi dan Mas'ud daga maganar abdullahi dan mas'ud alhaithami a cikin majma'uz zawa'id yana cewa rijaluhu rijalus sahih wato ya inganta ta fuskar mazajen hadisin zuwa ga abdullahi dan mas'ud shi ya faɗi wannan kisar wani abin da ya zo a cikin wani hadisi ya tabbata hadisai da cewa idan ka zo za ka ci abinci ba ka faɗi sunan Allah ba shaɗa za ku ci da shaɗan in ka zo za ka sha ba ka ambaci sunan Allah ba za ka sha da shaɗan in kawo nono aka ba wa abu huraira na yana tsaye yana tsaye ke cewa a turidu an yashraba ma'aka hadha alhir kana so ku sha tare da wannan mage yace a a yace faqad shariba ma'aka man huwa sharrun saboda ka sha a tsaye ka sha tare da wanda ya fi yafi shi zaka shaytan shine shaydan saboda ka shaydan yana tarayya da mutane yana tarayya da mutane a cikin abin da suke yi ba tare da sun ambaci sunan Allah ba idan ka sa Allah a ciki to shi kenan ka kori shedan in ka sa Allah a ciki to ka kori shedan shedan ba zai samu nasara a kanka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum ya zo cin abinci bai ambaci Allah ba za su tare da shi ya zo shiga gidansa bai ambaci Allah ba bai ambaci sunan Allah ba dan zai shiga tare da shi haka nan in ya zo tara da matarsa bai ambaci sunan Allah ba to nan ma shaidan zai zamu zai samu nasara shine ma'anar fadar Allah wa sharikum fil amwali wal auladi wa idhum ka yi tarayya da su fil amwali cikin dukiyarsu wal auladi tarayya da su cikin dukiyoyinsu su ne ci da sha idan har baka baka baka baka ambaci sunan Allah ba sai sharayya da kai cikin dukiyarka cikin abincinka da abin shanka haka nan wa fil auladi da 'ya'ya yayin da ka kusanci matarka ba tare da ambatan sunan Allah ba to nan ma yayi tarayya da kai wajen samun ‘ya'yan da za ku samu su zanto marasa albarka Allah ka kiyashe mu famanita da sabar habahu a duhu mala ce duk wanda ya saba haƙuri duwanda ya saba da haƙuri to maƙiyinsa zai ji kwarjininsa wa man azza alaihi sabar tama fihi duhu, wanda kuma haƙuri ya masa wuya to shi kenan makiyinsa zai yi kwaɗayin samun nasara a kansa wa aushaka an lamin minhu gharadahu kuma dab yake da ya samu biyan bukatarsa haƙuri shi shine babban abin da yake shiga tsakanin bawa da makiyinsa Haƙuri sannan rashin shi yake bawa makiyinsa dama rashin haƙuri shi yake bawa makiyinsa dama yayi nasara a kansa bismillah babu sami yi zikir a ka sami hibi itibari mutu allafi a sauru bi itibari mu allafi yi talafin da sa sabon al'awamir wata aji hatta yi addiya ha wa sabon al'amalaki wani falafati hatta laye ka abuwa وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسقطها وهذه الأنواع الثلاثة هي التي قال فيها الشيخ عبد القادر في كتب البيت لا بد للعبد من أمر يفعله ونهي يجتنبه وقدر يصبر عليه وهذا الكلام يتعلق بطرفين طرف من جهة الرب تعالى وطرف من جهة العبد فأما الذي من جهة الرب فهو أن الله تعالى له على عبده حكمان حكم شرعي ديني وحكم كوني قدري فالشرعي متعلق بأمره والكوني متعلق بخلقه وهو سبحانه له الحكم والأمر وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما وجوبا وإما استحبابا ولا يتم ذلك إلا بالسواء وإن كان مطلوبا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراهة وذلك أيضا موقوف على السواء فهذا حكمه الديني الشرعي وأما حكمه الكوني القدري وهو ما يقتضيه ويكدره على العبد من المصائب التي لا سنع له فيها ففرده الصبر عليها نعم ما ليتي الباب السابع بابي نبقي في ذكر أقسامه game da ambatan rakashe-kashen haƙuri bi itibari muta'allaqihi lura da abin da zai sa wato abin da ake yin haƙurin a kansa lura da abin da za ka yi haƙurin a kansa ya kasu kaso nawa shi ne ya ce a saboda bi itibari muta'allaqihi salasatu aksam haƙuri ya kasu gida uku kashi uku idan aka yi la'akari da abin da ake yin haƙurin a kansa sabrun alal awamiri wa tsa'ati hatta yu'addiha na ɗaya haƙuri akan umarni da hani akan umarni da ɗa'a har ya zanto mutum ya aikata su wa sabrun anil manahi wal mukhalafati hatta la yaqa fiha sai da bi hakuri akan abinda aka hana ko abinda yake saban Allah ne har ya zanto bai auka musu ba wa sabrun على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها أو حتى لا يتسخطها سينا أكشيني akan kaddara kan kaddara da hukunce-hukuncen ubangiji har ya zanto bai yi fishi da su ba yace wa hadhihi al-anwa'u ath-thalatha wadannan nau'uka uku hiya allati qala fiha sheikh Abdul Qadir sune wanda Sheikh Abdul Qadir yake fada akan su a littafin sa Futuhul Ghaibi yace ce budda lil abd min ya fa’aluhu wa nahyin buhu wa qadarin yasiru alai ba makawa gabawa game da umarnin da zai aikata ko hanin da zai nisanta ko ƙaddara da zai haƙuri a kanta a nan malin yana faɗa mana kashe-kashen haƙuri idan aka yi la'akari da abin da zai sa a yi haƙurin ko a kan mai za a yi haƙurin ce ya kasu gida uku na daya haƙuri hakuri akan umarni da ɗa'a ga Allah subhanahu wataala bin umarni da ɗa'a ga Allah subhanahu wataala Allah ya umarce ka da abu kaza to ka yi haƙuri ka bi Allah ka yi wannan abin da ya umarce ka ya umarce mu da sallah haƙuri ka yi sallah kamar yadda ya umarce ka a lokacin da ya umarce ka yadda ya umarce ka ya umarce ka da yi azumi na Ramadan ya wajabta maka ka yi haƙuri ka bi Allah akan wannan ya umarce ka ba da zakka ka yi haƙuri ka bi Allah ka ba da zakka ya umarce ka ka yi gaskiya ka yi haƙuri ka tsaya kan gaskiya ka faɗe ta ka yi aiki da ita dukkan wani umarni da Allah ya umarni da shi ka yi haƙuri ka danna zuciyarka ya maka daɗi bai maka daɗi ba ka yi haƙuri ka yi wannan shi ne kaso na farko na haƙuri haƙuri wajen bin Allah wajen zartar da umarnin Allah da abinda Allah ce if'al yi kaza to kai wannan kaso na farko kenan kaso na biyu abubuwan da Allah ya hana Allah ya hana shan giya ya hana ƙarya ya hana sata ya hana cin amana ya hana zambo ya hana cutar da wani ba bisa haƙƙi ba ka yi haƙuri duk ka kauce ba waɗannan abubuwa dukkan wani abin da aka ce la taf'al Allah ce kakkayi to ka yi haƙuri ko da zuciyarka tana gaya maka ka yi, ko da shi ɗaya nuna maka wata maslaha ta yin kada ka yi, ka yi haƙuri ka haƙurƙurtar da kanka shi shine kaso na biyu haƙuri wajen barin saba wa Allah sai haƙuri na uku shine haƙuri akan hukuncin Allah da ƙaddararsa abinda duk Allah ya hukunta maka na ƙaddara ka yi haƙuri ka ɗau wannan hukuncin Allah ka sallama wa Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin hukuncinsa ka yarda cewa Allah subhanahu wata'ala bai taɓa yin wani abin da babu hikima cikinsa ba ko ya maka kyau ko bai maka ba ko ya maka daɗi ko bai maka ba a zahiri abin da muke gani ba lalle haka yake a gurin Allah ba abin da yake faruwa ba lalle da yadda muke jin sa, ba lalle haka Allah yake ya dauke shi ba ko ba dan wannan abin da muke gani ba ka yadda cewa aikin Allah baya wofinta daga hikima ba wani aikin Allah da babu hikima a cikin sa to ka hakuri ka sallama wa Allah wannan shine kaso na uku cikin kashe-kashen hakuri dangane da abin da za a yi hakurin akan sa to shi da anan ya kawo wata magana ta Sheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullahu ta'ala kun san abdulkadir jilani yana daga cikin mutanen kirki yana daga cikin bayan allah na gari waɗanda suka rayu cikin yi wa allah subhanahu wata'ala biyayya da hidimta wa ilimi malami ne daga cikin malamai a bagada zaƙen na biyar kuma yana bin mazhabar imam ahmad ibn hanbal ba hanbali ne malamai da yawa wasu sun yi karatu a hannunsa duk da cewa daga baya an samu waɗanda suka rubuta wasu maganganu suka dangana masa da ƙistoci waɗanda ba na gaskiya ba ƙarerayi da yawa aka daga dangana masa kamar yadda dai aka dangana ma wasu bayan Allah ba shi ba sauraka da ake faɗa ba komai da ya inganta da gare shi ba da haka yana da wani littafi sunan shi fatuhul ghaib ibnu taymiya ya ɗauki wasu maganganu a cikin wannan littafin ma ya musu sharhi ya ƙara bayani ya fito da ma'anoninsu da kuma kyawawan abubuwa da suka ƙunsa yana nan sharhu kalimatin min fituhil ghaib na ibnu taymiya shi kansa wannan nassi yana da cikin littafin futuhul ghaib a shafi na shida yana cewa labudda li kulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min thalathati ashiya' amrin ta'allaku bihi wa nahyin yajtanibuhu wa qadar wa yarda bihi haka nassin yake a can anan ibn al-qayyim ya kashi da ma'ana ma nassin yadda yake a cikin futuhul ghaib yana cewa mu'mini la budda yana da wasu abubuwa fi sa'iri ahwalihi min thalathati ashiya yana da wasu abubuwa guda uku a cikin dukkanin hala yanayinsa amrin ya ta'allaqu bihi ko dai umarin da zai rike gangam ya aiki da shi wa nahyin buhu ko kuma hanin da zai hana shi ya nisance shi wa qadarin yarda zabihi ko kuma wata kaddara da zai yarda da ita ibnu taymiya ya kawo wannan maganar tashi a cikin majmu'ul fatawa ta goma shafi na 455 sai yake cewa haza kalamun sharifun jami'un yahtaju ilaihi kullu ahad wa huwa tafsilun lima yahtaju ilayhi al ya ce wannan magana ce dunkulalliya da ta kunshi abubuwa da dama da kowa yake da bukatarsu kuma bayani ne daki-daki ga dukkan abin da bawa yake bukata sannan ibn taimiyya ya ci gaba da sharhin wannan magana a cikin littafinsa majmu'ul fatawa <coughs> ko kuma ce a cikin majmu'ul fatawa shafi abin da jaladi na goma shafi na 1455 saboda haka bawa <clears throat> ba zai gushe ba a cikin waɗannan abubuwa a kowane lokaci yana tare da umarni da ake umartar sai ya bi ya aikata yana tare da hani da ake umartar sai ya guje shi yana tare da kuma wata ƙaddara da Allah yake hukunta masa ba zai fita daga cikin waɗannan yanayi duka ba guda uku to shine malam anan yake cewa hadha kalam ya yata'allaqu bi tarafaini wannan magana ta Sheikh Abdul Qadir rahimahullah tana da alaƙa da bangarori biyu tana da alaka da bangare biyu tarafun min jihatin rabbi ta'ala ɓangare ɗaya wato ɓangaren farko daga jihar ubangiji subhanahu ta'ala wato ɓangaren ubangiji subhanahu ta'ala sannan wa tarafun min jihatil abd ɗaya kuma ta ɓangaren ta bangaren bawa shi kansa fa amma allazi min jihatir rabbi amma abin da yake ta bangaren ubangiji fahuwa shine annallaha ta'ala lahu ala abdihi hukmani Allah yana da hukunci biyu akan kowane bawansa akan kowane bawa Allah yana da hukunci iri biyu yana da hukumin shar'i dini yana da hukunci na shari'a ta na addini wa hukumin kauni kadari, da kuma hukuncin da yake na kaddara ne na abu mai na abu mai faruwa abu mai faruwa na kaddara fashar'iyyu muta'alliqun bi amrihi wal kauniyyu hukuncin sa na shari'a yana da alaka da umarninsa hukuncin sa kuma mai faruwa mai aukuwa na kaddara yana da alaka da halittarsa wa huwa subhanahu lahu al wal amru Allah subhanahu ta'ala yana da halitta da umarni kamar da Allah ce ala lahu al wal amru ala ku saurara lahu al halitta tasa ce wal amru umarni ma nasa ne wato kamar yadda shi yayi halitta babu wani da yake tarayya da shi cikin yin halitta ba wanda ya tarayya da shi cikin halittar komai to haka umarni da hani shike da shi ma'ana shi ke shar'anta abu yace kaza halal ne kaza haram ne kaza daidai ne kaza ba daidai bane ba wanda yake tarayya da shi a cikin wannan in ka yadda Allah ana tarayyar cikin umarni da hani to kamar ka da cewa Allah ana tarayya da shi cikin halitta ne sauraka shi ke da kafa doka ya ce wannan halal wannan haram wannan daidai wannan ba daidai ba don abin da ya fita daga wannan ka'ida ta ubangiji to babu wanda yake da iko a kansa sai shi saboda haka shari'i shi ne wannan umarni da hani Shi ne hukuncinsa na shari'a hulkauni shi ne ƙaddara shi yake hukunta komai duk abin da kaga ya faru to da saninsa da ikonsa ƙarƙashin a ya faru ba wani abu da yake faruwa ba tare da saninsa da ƙaddararsa da mashi'arsa ba haka duk mumini dole ya yarda da cewa ubangiji yana da waɗannan hukunce-hukunce biyu a kansa ya bi dokokin Allah kuma ya imani da ƙaddarar Allah ya yi imani da abin da zai faru mai kyau ne ko mara kyau ne ba za ka iya rabe waɗannan abubuwa guda biyu ba shari'ar Allah umarninsa da hadinsa ya baka dama ka zaɓa ko ka yi ko ka bari illa iyaka dai ya gaya maka idan ka ƙi ga abin da ya tanadar maka in ka yi ga abin da ya tanadar maka amma ya baka zaɓi amma hukuncinsa na ƙaddara baka da zaɓi hukuncinsa na ƙaddara baka da zaɓi ba kai za ka zaɓi halittarka ba ba zai kai za ka zaɓi rayuwar da za ka yi ba ba za kai za ka zaɓi mutuwarka ba sai abin da ya hukunta maka ka ƙi ko ka so haka zai wakana shine ne hukuncinsa na a anan bai baka wani zaɓi ba bai baka zabi ba kan kadar akan abin da ya riga ya kaddara wa hukmuhu ad-dini at-talabi naw'an bi hasabi al na addini wanda yake nema ne yi kaza ko bar kaza iri biyu ne gwargwadon abin da ake neman ka da shi fa innal in kana mahbuban lahu in kana mahbuban malahu falmatsuhu fi'luhu <coughs> shi abin yake ake nema daga wajenka in abu ne da Allah yake so Allah ya nemi wani abu daga wajenka kuma yana son abin to falmatsuhu fi'luhu imma wujuban wa imma istihbaban to abinda ake neman ka da shi din ko ne ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi ko ya zama wajibi ko mustahabbi da abinda aka ce Allah yana son ka kai to ko da ya zama wajibi ne ka ko kuma mustahabbi ne yin in kai Allah yana so wala yatimmu zalika illa bis sabr yin wannan abin ko ba zai yi ba sai da hakuri sai kai hakuri ka bi Allah cikin abin da ya wajabta maka sai kai hakuri ka bi Allah cikin abin da yake ba wajibi ba nafila duk sai da hakuri wa in kana mabghudan lahu in kuma abin da Allah baya so ne yace ka bar shi falmatlubu tarkuhu imma tahriman wa imma karahatan to abinda aka ce ka bari ko dai dan an haramta maka ko ko an karhanta maka shi ko dan an haramta maka in kai da alhaki ko kuma an karhanta maka in kayi ka bar abinda ya dace ko da ba a rubuta maka zunubi ba wa zalika aidan mawqufun ala sabr to kaga shi ma kansa wannan ya gini ne akan hakuri sai kai hakuri wajen bin Allah kabar abin da ya hana ko bin Allah kabar abin da ya haramta ko kuma ya karhanta fa hadha hukmu huddini ash-shari'i to wannan shine hukuncin Allah na addini da shari'a shine hukuncin Allah na addini da shari'a sai mu tsaya anan uh, sai kuma a karatu na gaba ka dago mu hannu ko to sai mu tsaya anan sai karatu na gaba insha Allah za mu ƙara bayani akan wannan gaba idan mun zo abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh